wanda hakan ya sa muka ga ya kamata mu yi amfani da wannan damar domin mu kawo muku kaɗan daga cikin tasirirrikan da bawon rumani yake da su wanda za ku iya amfani da su domin ku magance matsalolinku a gida ba tare da kun sha wata wahala ba idan mutane suna bibiyan mu a wannan channel din za su ga muna kawo fa'idoji na abubuwa daban-daban kuma bawon roman yana daga cikin abubuwan da muke kawowa kamar yadda na faɗa a wani bidiyo cewa abinda ake cewa islamic medicine su ne magunguna wanda addinin mu ya koyar da mu mu amfani da su domin mu samu waraka a matsalolin mu na jikin mu ko kuma zamantakewar mu ko kuma lafiyar mu ko kuma mu'amalar mu wanda in dai muka yi amfani da su don addinin mu ba abin da bai tanadar mana ba to kamar yadda addinin ya tanadar mana da komai da zamu yi amfani da shi domin inganta rayuwar mu to hakan ya sa muka ga ya kamata muna kawo muku irin waɗannan abubuwan domin ya zama muna muna muna sanin su ko muna sanin fa'idojinsu sannan kuma muna amfani da su domin warakar da mu samu waraka a matsalolinmu domin duk wani abu islamic medicine bai da wani illa bai da wani illa duk wani abu islamic medicine a raba-raban magunguna suna nan daban-daban akwai gargajiya akwai islamic to islamic su ne habal kuma islamic suna iya zama gargajiya ana samun mixing kuma ana samun tunda zuma shi ai ba wani abu ne wanda ake nomawa ba to shi ma kamar kuma kamar su zaitun ma ba wani abu ne wanda ake nomawa ba akwai abubuwan da misali ko, nomawa ko kuma shukawa ko kuma bishiyu da suke da tasiri to dukka waɗannan abubuwan ba su da wani illa gaskiya sai dai amfani a jiki Don sha Allah a yannan bidiyon za mu yi magana akan yadda masu matsalolin jinin al'ada mata kenan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 da turanci shine ake cewa ruman shine da turanci ake ce mar pomegranate da hausa kuma mu da bamu da wani suna da muke kiran shi kawai sai ake ce mar ruman kamar yadda yake da larabci domin sunan larabci ne ruman to um, idan mace tana fama da matsalolin jinin al'ada misali rikicewan jinin al'ada ne kina yawan ciwon mara ne ko jinin al'adan ki ya ke ya zo ko kuma lokacin da yake zuwa yake zuwa da wasu abubuwa ko kuma yake zuwa ko kuma yana zuwa kaɗan kaɗan ko kuma um, in ya zo lokacin tafiyan shi da kika saba bai bai tafi ko kuma lokacin zuwan shi bai zo ba kuma kin san lafiya kalau kike to duk zaki yi amfani da wannan bawon roman din yanda zaki shi ne zaki na yin shayin shi in kika samu bawon roman sai ki tafasa shi a shayi in kika tafasa shi a shayi sai kina sha